حدثني ليث حدثني أكيل عن ابن شهاب الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ودنا يا عبد الله بن مسعود ne da kuka san waye Abdullahi bin Mas'ud wanda lokacin kiwo a birnin Makka shi da uwa nasa ba doke su komai ba wada ne da gaske kuma gashi shi wada amma bashi shi da jiki amma gata musulunci ya kasance ya zo ya haihu shi liman ne babba wanda ake banana ana nuna masa annun dan ya su cewa mutum na cikin addinin musulunci musulunci ya zai dauka kashi kuma ya haddace qur'ani sunne yar gidan manzo sunne da in gidan manzo Allah ga ya Allah ya fa ibnu abdullah jikansa kenan duk jikokinsa kenan ibn utuba Dan ne ibn mas'ud cewa ana ita zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam da na aisha zaujin nabi su an ce zaujan nan shine badal aisha za iya cewa anna zaujin nabi za iya cewa aisha zaujin nabi shi ka gan an ba zauja fataha shine badali abin da ya shafi zauja ma'anan an yi atufin sa ne badalin sa ne zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kalat ta ce lamma taqula rasul sallallahu alaihi wasallam yadda manzala ya nauyi ciwon ya sa jikinsa ya nauyi wa shadda bihi waja'u waja'u shine fa'il rashin rashin lafiya ya sananta ista'zana azwajahu manzo Allah ya nemi izinin matansa su ko yana da haƙƙi kuma da hankali kwanan wurin ko yana da haƙƙi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin sa shi shine inda iyalin wanda suke da rana manzala shi ke jiwa dakinsu eh dakinsu ke kwana dakinsu ke kwana dakinsu kamar yadda da manya suna da tiraka wanda iyalin suna da ranar ta ne ta zo wannan tirakan to manzala gidansu dakinsu ke shiga to lamma sakula lamma sakula rasulullah sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi wajhu ista'zana azwajuhu an yumarrada fi baiti lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya yawa ya tashi ina wannan dakin ma a waye gari ina ta shiga dakin wancan baya iya tafiya shi dai an daga shi ya shiga dakin wancan abin da nake so ku mai da hankali fa annabi ne fa ku lura yadda Allah yake tafiya da shanarsa annabi ne amma rashin lafiya ya kai wani lokaci baya iya tafiya da wannan dakin dakin su kuma dan kanana ne shi da an taimaka daga shi kai shi wani daki daban to shi ne na nashi ke ce istazana azwajuhu an yumarrada fi baitihi to shi ne mun zin cewa daukar shi da ake ya masa yawa shi ya tara mata ce to ku yafa mu dan daki na nashi zai kun soki me yasa ita na Aisha lokacin bata haihu ba kuma lokacin lokacin ta kai matsayin balaga tana da takwas? zata iya taimaka ta ba da wani mushkila waɗannan mafi yawa suna da jikoki suna da ƴaƴansu to amma ita na Aisha bata da kowa Allah bai ba haihuwa ba kuma lokacin tana da yarinyar tashi to ita za ta iya kula da manzo Allah shi manzo Allah ya ce dan Allah kyale shi eh, jinyan dakin na na Aisha izini ya nema ba da izini izini ya to wannan zamu lura cewa ko yana da sa kar mu ce zama diktatura gidansa sha abin da ya ce wai su sha abin da suka ce saboda ka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalci ma da ana harci adalci don wani da an harce adalci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan wurin shine ci da matan baki da ku yan koyi don yi wala kaga in kai ma wani abu ya faru ko iyalin jiyan da suke yi ka adalci a tsakanin su gurgudo iko an ga kuku da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ista'zana jaho an da fi baiti eh, in nemi izini saboda zai ciwo yi jinya a daki a daki na fi baiti ita kaulin da na Aisha kenan nan wurin fa azan fa azinna lahu shi matan manzo kuma sun yarda eh, kuma wannan bambanci kenan da wasu mata kuma da wani su mata mai za su taba yadda ba fa kharaja wa huwa bayna rajulaini shi manzo Allah ya fito dakin karshe dakin da ya fita za ka shi da dakin na Aisha duk da haka manzo Allah yana tsakanin mutum biyu ne ba ya tafiya da ya rike sha nan da ya rike sha nan وهو بين رجلين ardi رجلاه في ba كفاكوا iya tafiya an daga shi. kafafuwansa yana jan kasa saboda baya iya tafiya takhattu rijlahu kalmar rijlahu musannani fa'ili ne alf musanna fil ardi ya ce to mutanen guda biyu shine baina abbas ibn abu muttalib faffansa shi ke yake jefin nan o baina rajul akhar da wani mutum daban wannan wannan mutum shine ali amma lokacin na yi shadali suna wani sha ne daban kara ubaidillah shi ubaidillah ibn abdullah ibn utuba shi ce fa akhbartu abdullah shi na ga abdullah billahi kana ta aisha abin da na aisha ta fara fa kala li abdullah ibn abbas shi abdullah ibn abbas ya ce hatta din man rajul akhar ko ka san wannan mutum da aka boye sunansa allazi lam tusamma aw lam tusammi aisha wani na aisha bata sa sunansa ba bata ambace sunansa ba qal kuntu shi na ce la ban sani ba qala ibn abbas shabla ibn abbas tun da shi babban sa ne lokaci ina nan yace huwa li bin abi talib ce shi na li bin abi talib wa kanat aisha tun zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam tuhaddis anna rasul sallallahu alaihi wasallam manasha tana cewa tana zancarwa cewa lamma dakhala baiti yayin da manzo Allah ya shiga daki na washtadda bihi waja za rishin lafiya ya sananta kawai shi manzo Allah ya ce harriku alayya min sab'in kirba lam tuhlal aw la la'alli ahada ila nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da tsananin rashin lafiya masa yawa shi a ce ku tashe ni ku sa na cikin babban akushi har ku baya wannan ku zuba min ruwa alai ku zuba ruwa na min sabai kirba abin nan sarka manya manyan da ake zuba ruwa sarka manya manya kamar randa ne ko bai kai randa ba lam aw yatuhunna wanda yanda aka diba su ba ba kwanci bakin su ba suna nan a ciki haka na kasa ba gane zance ba kazan diba ruwa ake yi tun da sarkar manyan ana daura baki shi ne cikakku ke nan ke so har ku alayya ku zuba ruwa bayan sa na kan akushi Allah sab'in akushi ɗaya a sarka guda bakwai kirba shi ne sarka lam tu halal tuhallal aw kiyatuhunna ya ce ba ware wani ba diba ruwa a cikin su baki da suna nan ba shi aukiya shi shine giyan da ake daura wannan wannan wannan sarkar ya ce me yasa la'alli ahada ila nas don samu karfin jikin je ba mutane bankona a masallaci fa aglas nahu na nashi ta ce shi muka zama da shi fi mihbabi li hafsati zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam muka samu wannan akushin babba muka zauna da shi ma wannan akushin na na hafsa ne sun matafak na nasaru alaihi shi mu kasance muna zuba masa wannan ruwan min tilka kira a wannan sarkan har guda bakwai wannan lokacin da aka zuba masa ruwa shi jikinsa isar ne ya samu karfi don ifta masallaci imam mutane bankona hatta ta tafikan shiru ilaina biyarci ana zuba masa kafin kai guda bakwai bai iya magana yana nuna an cewa ya isa ya isa an kadfa altunna yace kun aikata kun aikata saboda lokacin shi da iyalinsa ne iyalinsa suke masa wannan ba kowa wa shi da iyalinsa na kalat shi ta ce sun maharaja ilan na shi ta fito wajen mutane fa sallah lahu shi masu sallah saboda jiki ya yi su kaza a kenan wa sabahum shi masu kutuba ya masu ya jawo hankalin su abin da ke gaban su wannan ba kutuba na juma'a ba ne, ina gaya masu lokaci a kusa na fata an gane yawwa يا يعني مسألة الكورة اللي عندنا الكورة تفصيل منه وأخبرني عبيد الله ايمانك إيمانكم هذا يعني. نعم تنبان هنا فده لا أنا كأسوا أدوما كافي كتن كالمؤمن إنك جمع أن جمع كتن كتنبي كالمؤمن لبغاني وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هل يزاد اسم ناسني أنا عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال تنتي لما نزل بي رسول صلى الله عليه وسلم يا عند سكر سكرة موت يا كما من الله صفك يفرح خميسة على وجهه نفتا غني إنا دوكا ligansa خميسة ligansa kenan shi rufe دوسة lokacin da abin ya masa tsanani ya ya ce haka ma'ana shi haka shi ne yake cewa tofika bi ma'ana kalmar tofika ja'ala ya kasance kalmar tofika ja'ala ya turahu ina rufe ido kamisa da kayan sakawa kamisa na karo ne ce wani rana alhamis kamisa kaya digan da ke sakawa Allah waje shi rufe sa dosa fa'iza istamma abu inda abun ya yaye ya yaye ya zama zafi ya tafi ko ya sananta ka shafa an wajiya in abu ya sananta shi ya yi wannan ciro wannan abu domin sam iskan da zai sha a cikin abin nan sa na fata kun gane zafin ya tafi shi ne fa iza tamma ka shafa ha an waji yayin da sananin yayi zafi yayi yawa shi yayi fa qala huwa kadhalika ina cikin wannan halin shi yace ina cikin wannan halin da ba iya yin magana shi ce la'anatullah an lal yahudu wa nasara an lai la'anci yahudu nasara me yasa ittakhazu qubur anbiya'in masajida sun doki masallaci sun doki kaburka annabawan su su mai masallaci to wannan magana manzo Allah ke magana da yake bin sana magana na Aisha ne yuhadhdhiru ma sana'u na Aisha ta ce wannan idrakin ne wannan daga yuhadhdhiru na ba kalmar manzo ba ne wannan ana kira idraj tafsiri shine na na ke cewa abin da ya faɗa haka yuhazziru ma sana'u ina masu gargadi ne da abin da yahudawa suka yi shi sai yake so shi man ya mutu kar masa wannan aiki jama'a ku duba yadda manzana ke cikin lokacin baya iya magana shi dai in yayi haka zafin yayi yawa gumin ya sauka shi imar da shi wannan lokacin ya yi magana cewa an ya hudu da nasara nasara ko da wannan lokacin su ba su da annabawan da suke gina makarantu gina coci abu su shi kwaya daya amma sa kasa ciki. nasara wannan lokacin yahudu ne aikin su duk wurin da babban mutum ke sha gina masallaci a wurinsa to yanzu wani mutum ke gaya mijiya da yamma nan kano cin kaji nan wajen waje ka ga yadda ake mota karo za ka yi kuka kuma mai da shi masallaci kuma ina daga cikin kalmomin da manzan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi sa mutanen da suke cikin gari wanda yan wanku ne ba su fahimci sunan ba a damu a yi so masu da suna ni abin da ke bukata matasa yanzu ku daina zafin ku doki hanyar rahama ku saya kuna fahimtar da mutane ana cikin babban haɗari a ce wannan kasan da muke ciki nan yayi halin da muke ciki abinda mutum zai ci ya gada kuma ya tashi mutum bai finci Allah sa ba kuma sunnan fa ba kungiya bane sunnan ba wani kungiya bane ko wani faci ake yi ba a'a rahama dai to sai ka isa da sako yanzu wanda ya zai ki ga dama ya ce dama la ruha zama muke mu ci Allah ya lace ma ya Allah ya lace wa ne Allah ya lace Allah ya lace wa ne shine fance eh kira sunayen mu ake yake cewa ina da makocinsa makocinsa yanzu kayansa ya je kasuwanci ya gagara ya ce wallahi biyu juma'a ce ki zauna dan tawafi ki Allah a kabarin mana nasu kabara Allah ubangi ba shi arziki yanzu hal da ake ciki kenan kowane juma'a ya ce ba za ka rasa ba na kuma an gina masallaci a wurin ni na san dayan da ban san dayan ba na san dayan an gina masallaci na shiga na jin kutu da qur'an da abin nan abin nan buzu ko zai tashi da dare ne dayan wancan waɗannan kuma kana faɗa shi sha fito a zazzage ko uwa uba baka iya ba kuma wannan ba jini ba ne sun tsaye tare ba jini ba ne ya kuma ta shi sha ɗauko mangana sabu kafi ba dinin da manzan ya zai taka shi bai taku ba eh waɗannan da suka bada shawara cewa gina masallacin eh wai su gama gari mutane suka faɗa na Allah ba Allah ke ban ba Allah ya dada da abun ba kuma manzan ya zai hana kaddara ko lokacin ana nan annabin da aka bashi labara annabin da aka so masa suratul kafi ya fi ka sani shi ke faɗa wannan lokacin da mm. kalmomin sa sada ne ki amma yanzu mutanen mu lokacin wani shi mutum ya biyo su shekara ka da yadda je shi ne to wace irin al'umma kuma kuma makin manyan mutane su tafi da sarkin musulmi ne da waye duk koya kasa a jari da wannan abu ba tare da an ce da su wannan abu shirka ba wanda ki ma Allah zaka Allah baya ya kuwa ta mashirka ka je a gabana wallahi na zo kaburkan na wallahi mata suke da kusa kwankwanin kaburkan kasa suna daura su zo su yi abin nan ido na nabin wannan to duk yau nan kuma ce a addini ina ga ma ne lokaci ta takrimi sun ke wai da ana faɗa don ba na son kaji da fiyan na yi da kafa na bi su har na ji da wakokinsu daga jin wakan sun ce in ba na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam su ne da al'umman su za su fara shiga janna fiye da kowa abubakar uku umar uku usman uku kowa ya manzo Allah kawai shi man na jin karas ka masa wannan shi ne kuke gan cewa duk yadda mutum lalacewarsa ya kai ta guje shirka don duk abin da ka yi tashin kiyama akwai maharaja akwai mafita in ka da cikin wuta wata za tuna ka cewa ne ya taba su jana da Allah su da shi sa a jana amma ban da shirka kararar Allah ya gaya mana inna Allah la yaghfiru an shirka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to sai ka kartukan da kuke yi in mai zama ku hujja ran tashin kiyama ko zama hujja gare ku duk wanda ya karfe je gida ya zauna ko dai in dai an ka ta wani dadi ko yi wannan wallahi a sa tabe waye duk ko ka ne ka gan kai makai ku kai ka san ta da shi da wannan sunna me yana sunan ka bi manzo Allah sau da kafa ka daina shirka kuma ka yadini yadda manzo Allah shi musamman wajen sallah mutanen mu wanda yake ba labari sai aka rukan lauda wata nan da na zo masallacin ku aka ce kuna zagin wali na je ke na zo jama'a tare su ke na zo nan ban ga an zagi wali ba ce na zo dace da tafsir ma jafa sai nake gan cewa la Allah ni ne na zo ne ba da ba an gaya masu an gaya mu yace sati mai zuwa na sake zuwa na gan kasuwa ce yake ba abin da ya kwanta ma hankali ya tashi ana juma'a ana sallah ya ci shi na ji wani rabu a zuciyar san ya ce na gin karatun qur'ani an daidaita sahu ai sallah ya ce baka ku ɗaya mun gama sallar mu can <laughs> ya ce daga baya na gan daga gaske to yanzu su ne suke kare mara masallatin da aka wuce ya ce ba wuce wata takwas ba mun fi ɗari biyar mun daina shi ke gaya ma ya ce ina son gaya maka ka gaya mutane ku kura da jama'a ku koyar da ilimi fitina yanzu ba taku ba ce ce yanzu jama'a suke zuwa ku sai da za ku yi saitin su isa ka gani duk talibin da yake hayaniya bai masa abin da yake yi ba yanzu kasuwa mu ne mu hajjan mu ake saya yanzu an baje ko ya kawo nasa to nawa ake saya in ka ce a tashi kasuwan ya asara to kasuwa ne sun kasa nasu ya an tsaya an gama shan karkoto ana sai namu yanzu sha ta rigima tashi kasuwa ka san kai da baka da hankali amma ta sai tsararru wani ba su ci suna neman shura nan da nan su zage muna su jawo fitina ba gairi ba da akida ne ba zan bari ba amma nafsu wannan ba ma sun fitina mutane su sanci sunan su za su kare sunan su eh. ba wanda ya sai ba mu akida mu a rushe masallacin mu kwa taba jin mu shiru amma yanzu haja mu ma ki saya ina faɗa da jin zaka yi mamaki sun bari yanzu wanda suka bada suna bukatar sun ci addini ya ake sallah menene tauhidi kuma yi hayani yanzu ne za su fahimta shi yanzu yake kare masallaci ba shi kadai yake kare wani masallacin da aka rushe kullu yana tare da ni yadda za a kare masallaci saboda akidan da yake da shi na kariyar ma wanda muke tare da sun ko ganin su ba ka yi shi din za a hada lake ya zo ya Allah bai saka mai tafi ma ya faru ya cin kaga ya Allah bai saka maka komai shi tafi gidansa kaga la'anatullah la'anan ne tabbata an la yahudu wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim to su yahudu suna da yawa amma nasara masallatai annaba su kaɗan ne mafi yawa ma ba su da wani annabi annabi su kwaya ɗaya ne shiri salihin mutane su tun da salihin mutane su ne domin su annabi su kwaya ɗaya ne nasara sun shigo nan dai da salihin mutane su Anan nan za ku gane cewa manzo Allah ba annabawa kawai da salihin mutane suna shiga domin annabi Isa ma an daga shi zuwa sama ina kabrin sama har yahudu su gina maka su gina abin nan abin da yake nufi haleluya mafi yawa suna yi suna kan salihin mutane su wajen cocin su suke ginawa to yayi daidai da namu da suke gina makarauta akan Ka ga nan mutum ya dukkan manzo Allah yayi magana la'anatu la'ana yahudu wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wani ruwa ya ce ta hazu kuburin salihin kagin nan wurin an biya ina nufi yahudu nasara kuma yana nufi salihin mutanen da suke gina don ba da wani annabin da ma ya mutu har za su sa na fata an gane don ku fahimci wannan illa karo ne zai tambaye ku ba ku gane ba Ruwa ya fito karara salihin mutanen kirista sun fi bota salihin mutanen su fiye da annabawan su shi na na aisha take yi wa hazziru ma sana'u ya ce manzo Allah yana gargaɗi na abin da zan aikata wannan tafsir da na Aisha ta yi ta kori mangana ashabu kashi ya ce manzo Allah yana hana mu don kiraye a bayansa to daga baya kana kafa ma dalili a ashabu kashi ko bayan gina masallaci a ashabu kashi yace akhbarani ubaydullah ana aisha ta radiyallahu anha qalat laqad raja'tu rasulullah ce na ja in ja da rasul fi zalika lokacin da rashin lafiya same shi ni na na aisha na gadi manzon Allah da wani fatawan da yayi wa ma ni ya ce ba abin da ya sa Allah kasar su muraji a ciki lokacin da ina ja in ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila annahu lam yaqa fi qalbi ba abin da ya faku a cikin zuciyata ila an yuhibba nasu ba'dahu rajulan manzon Allah bayan mutuwansa ba yayin da za a yi mutane su so wanda ya wace shi ci ba zai ba ci duk wanda ya saya matsayin manzon Allah da wuya mutane su so shi domin bai zai zama kammala kamar manzon Allah ba kuma za a gani aibobinsa kuma zai zama na mutane duk abin da ya faru mutane za su kyamfi da shi cewa dama manzon Allah ya mutu wanda ya saya bai isa ba to duk kyamfi za ta tara gindinsa ne za ta tara gindinsa ne don haka ita tana gyada manzo Allah ba ta so a ce babanta ne ya saya ta ce ni na fi so Umar da Umar yana da zafi shi zai daidai da shi amma babana baya magana yace duk mutum da ya saya baya manzo Allah shi ya nuna karshen sa shi ke cewa ila annahu lam yaka fi qalbi an yuhibba an-nasu ba'da rajula ba mu ga mutum da zai sa iso shi wanda ya biyu bayan manzala ba wani mutum da za so shi kama makamu abada wanda ya sa bayansa abada walla kuntu ara annahu lam yakum ahad makamu ban gani ba duk mutum da na kasance ban gani ba duk mutum da ya saya makam manzala dai illa ta sha'a man nasu bi shi mutane sun canfi da shi ma'anan alheri ya same su to ba za ce kuma ba amma wani abu ya lalace dama bai isa ba ne ya sa wajen manzana shi na abin da ya kawo faratu shi na su an ya ajila zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan ne karkatu da akaran an abi bakar bir abubakar lokacin da yake cewa mur ababakar fa yusalli bin nas rawa ibn umar wa abu musa wa ibn abbas radiyallahu anhu annabi sallallahu wannan duk sun rutu wadannan na fata kuna gane zancen a nan ita na nan sha ganin ta kenan to kuma Allah da ikonsa da shi na bakar ya hau lokacin da shi na bakar ce manzala yake cewa mur ababakar fa yusalli nas wala tun da na shi na bakar kuma ya hau alhamdulillah shi al'umma sun sa suke kuma al'umma suna sun sa kuma ba samu abu na tashin kal bal sayawa yayi lokacin da za a yaki abin nan in ridda da ya yi suku-suku kuma ba za a yi ba mashi na bakare hada kan al'umma kuma ya yaki kuma ya abubuwa wanda har tashin ciyama ba za a samu irinsa ba Allah ubangiji shi kansu na muraja ba muraja na karatu manzana yana ce mur ababakar shi tana cewa mana tana mangara na mai masa da manzala yana cewa mur ababakar fa yusalli bin nas na nasha take cewa abubakar ba zai iya ba a sa umar wannan shine muraja ba muraja ya karatu ba ne ifada mangaranci ba haka abu yake ba bi munasaba nan wurin ah, man jafar talibin ilimi ne yaro ne shekarunsa bai wuce arba'in zuwa bakwai ko takwas ba bai wuce waɗannan ba shi da kansa takardar haihuwarsa ina gaya cewa shi lokacin ba ya masa takardar haihuwa ba man jafar da allah ya hada mu nan <clears throat> ana karatun allah ya karbi rayansa ba wanda ya taba shugabantar da shi cewa kai ne shugaban ahli sunna shi ba abin da yake gabansa dawansa bayan ya mutu yana da karatuttuka kama guda hudu ina gaya maku don ina jin labaran ku ina son gaya maku don ku kiyaye giba da namima ina da karatun tafsiri ina da karatun gugu ina da karatun beirut roach ina da karatun ah, ah, abin nan shi ah, kitabun yin jana'is bayan ya bar duniya <coughs> shi dr muhammad sani ya zai nuna cewa tafsirin fa ina sai idan dauka don sun zo farko shi da bashir su ne muka ba su dama suke koyarwa a Usman bin Affan don idi ba Jafar mun tsara duk lakcin da za a yi haniya amma ilimi ya na Usman bin Affan shi wanda mun yada zai zo yi karatu za a yi lakta ya hayaniya amma karatu shanta ce sun zo ni ne shugaban kwamiti shi kuma ba yadda za ma Jafar yi wani abu bai zai sanar da ni ba ko ba na kuka sa Muhammad tun da shi na da naci ci to je ka yi shi akwai rubabun yaran da sun ce khalifa ma ya fa halifa har yanzu kuma na la'anan sa na zagi sa shi na halifa wai na da ma ya yaushe yana da kansa bai san da wannan zancin ba kuma bai damu da zancin ba karatu ne kwaya ɗaya aka bashi mayan bashir kuma ya dauki karatu na bai rutu ya sake dauko wannan kwaya ɗayan karatu biyu ne bashir ya dauki uku ne ma abin da ya sa nake fada maku haka limayin jafari bar duniya akwai iyalinsa dan karman ana kira yarinyar tana abin shi yarinyar ta nuna tana so ta sake komawa cikin abokaninsa shi muhammad daniyani ya so ya aure ta duk zagi malaman suke ta zagi cewa shi ya kankama shi a jafar wancan kuma yarinyar tana da ya'ya wanda tana bukatar inaya a taimake ta muhammad sani kuma yaro ne aminin sani kudin muhammad ba sa man jafar ba ne man jafar ya girme shi amma an lai hada ginin su to saboda haka zai ji tausayin yara ya kula da su to ni kuma duk komai ana shawarce ni kuma na ce a yi amma muna ji ana taya kuma ba wai sa ba akwai masu hasara suna fada wai ya kankame wuri mai wuri ne menene kankamewa auren ai bai kamata to bai aure a yadda yarinya a cikin duhu akwai nassin qur'ani ke kara wurita ko hadisin sahiha na ga maku ne duk cegen da yake waɗannan abubuwan zan zo mu gane su ne yanzu a bari yara da biyu suke su muhammad kuma ko ya sha kwaya ba gaban bai taba ƴaƴan malam jafar mai shiru kuma yaro yana son yi mene abu ne sa ne dan wansa ne ko da ba san sa malam jafar amma malam jafar yana son sa suna tare duk rubuce ruce da malam jafar ke da shine malam jafar ke taimake taimake sa kwamfuta shi sa da ya bar duniya muke ki ke ka kula da tarjumar sa duk ba kwabe mana wahalar da yake shi da na taya kuma in ka ga wanda taya da zaka ba da mamaki wani su ƴan tsararru ɗalibai da malamai su malamai a ta yada wannan mara bakar gumi lokacin shi ne Allah ya bashi dama da aka ce ba wanda ya nare shi da aka ce an sa halifansa ina halifan shi bayan ya mutu Allah shi ke fito da mutumin sa an jafa ba wanda ya nada shi kuma rana ko daya ba wanda ya sa shi shi ne shugaban talibai karatun sa yake yi shi Allah ya bashi karbo wannan karatun to bai kamata yara su samu shagala da wadannan abubuwa shi zan jiya ba mu yi kasu mun je daura wani don za ku ji ku dinga shiga magana da shafe ku ba ku gangi din magana ni komai kafin aishe na gaya maku don yi tsira ran tashin kiyama kara bai ku dugu dugu ku zo kuna karya ku ruga giba don azaba kabari shine wuta farkon yi da mutane inda ba za ku aiki ba ku daina riba ba ku karatu ba za ku yi amfana abinda kuke karanta ba to ku daina riba da mutane me haramci a cikin wannan abu hmm? sahabi mace za ta mutu yau mijin da mun karanta a buhari nan mace miji ya mutu ya suke ta haihu a gobe a haihu to mene ne kuma mene na zancen banza eh mene wannan irin waɗannan nake so ku gane domin akwai ashararren mutane wanda ba za a rasa ba don al'umma sun hadu ba za a rasa irin wannan tarkacin ba ba za a rasa wannan tarkacin ba kar ku yi magana mun bamu da wani abin da aka yi karatu ake yi kuma masallaci yadda muka tsara musara kuma ba wanda ya san na na direct wani zai mu hayaniya shiga masallacin ko shi alai su ne zai zo ya saka ya riga ba wakfi ba wanda zai yi sai sa karatu ko sai yi wannan wala shi mun yada dai daga gaske bashir da malam muhammad shi karatu zuwa su kenan ku da ma ba ku saba da su ba ko gaida su ma ba ku yi dole ne su sai su karanta da ku wannan shine manufar kun ba ku sai mutum ba gaida shi matashi an kai na sauraka duk wanda yake gaya muku waɗannan mangan ku taka shi abin da yasa nake gaya muku don kara zai ku dubu dubu ku zo kuna yi magana ba ku sani ba wannan shi ne yake gaya muku an sai su ne dai labari ke zuwa ji wani ya ce ba mutane kirki ba ne ba almajiyar kirki ba ne wani dai ina mai da su malaiku ne ba malaiku ba ne mala an bace maka sunan su aka yi mamaki wanda suka yi wani. na da yayi Usman Munafan ka za wuri ne wanda kankani amma Allah ya sa wani albarka kuma alaisu abdullahi ban da irinsa a cikin masu kudu ban da irinsa alaisu alaisu ba kai saka sa yi koyi bari amma duk da aka fi ka ga wajen da aka gina na dore wannan firin baki ɗaya dore na ne shi ya baya wata mace ta gina wannan masallacin mutum ya koyi wannan furkan da aka bude duk firin su kuwa wurin wannan wurin zai kai miliyan ɗari alayhi su abdullahi ya bayar duk isu abdullahi ba dubu firin su kuwa duk wannan wurin ne bashir suke gina wannan wala na alayhi su abdullahi kaga dorai ya eh, usman bin amfan nasa ne shi ya gina wannan jiya kuma ba iya tafiya amma tunda mun gaya masa da daura tafiya ne to ire-iren waɗannan da ciyawan ba gan shi na surutu shi aiki to irin su muke samu samu kana masu kuɗi mu ringa wannan aikin irin da abin da yake surutu ba ku ba ne surutu wallahi wannan da cikin da ya zai gami ina da shekaru ya ce mala ba wallahi shi ka bin mutum yana nan in ba waƙoƙi ya haddace ba wallahi ko face ba iya ba ya ce mafi yawa shi sa kuke yawa ya ce jahilai ne yadda ba ku asman ka ga mutum na masallaci na waka bai sai sallah ba ya ce wallahi sallah ba zai iya ma ba to amma ku ku sai ku taka to wannan sifar yahudu yayin da kana da ilimi baka amfani da shi shi an zuwa na ce wai wai wai shehu shehu ya ce ahli sunna suka kashe ma na ce mai ma waɗannan martini ma ba ta zuci duk ana nan za ku fito da wanda ya kashe ku tabbatar ko bayan mutuwa za ku fito da bibi wanda ya aiki kana da lokaci ta lokaci da wani su kare nuka na ruwan karwa ma akwai wanda suke da gilla zuciyar ce mu fita mu kai kara mu ce menene a shagar da mutane wani siyasa da jini man ja ya fi fi gwamna ma ba ta nawa da fi wallahi ba wanda ya isa in ta samu wannan ba zan nuna masa kowa amma kuma zan mata shi shi yasa ba in ya faɗa faɗa mar ma in ka da karin da ko duk kana jefa karin ka ita shi zuwa su kare ina ce da shi ke ne su gaske na bayana kuma kowa zai bayana shi ya rage tafi kuma wanda ya ce bai gai rayu ba shi kuma za a gan shi addu'a za ku yi kawai mafi yawan na gaya muku ne don ni ne kakan ku wata na ku fuskance ni gadan gadan ku tambayi don ku ke lokaci ya kai a dinga canja halayen ku dai na bi ba sai a yi bada cikin gari yanzu kun ga halin da ake ciki a gaya mutane ne za su bota Allah don kuma ku samu ladan karatun don ga ku da abun yi sai ba tambaya ina eh ina ne eh. ke kuma kana da ne ya gan zalin ji ba da yana sa ba shi takarda irin sa naisha je ah, ka yi haka don gana da talaka da ka cika kori kowa ita ta zo tana tana jinyan ka ma ka ringe sawa ma Allah ko ta shi misali ke nuna min eh wajen jinyan za a ringe za a ringe ka hada da jinyan guda biyu an sani wali sura ba shi takarda yawa wani don kana da gara tirakan ba kowa ringe zuwa yana kula da kai ma zalimai kawai ba ya dawo wallahi Laka za ta shiga saboda shi ne zai nuna cewa a zabi a sunance dai shiga dakin matan. Amma mun kana da wurin da ka ware ne matan suke zuwa maka zai shiga ciki mana. Amma wannan lokacin ya dalili kuma ka ce da su shi mace da ya taru kula da kai. Rin wannan ba dacewa ba ne. Wanda take da dama ta zo da kula da kai. Tunda wancan manzo annabi ware sadakan bane. shi sai so a yi jinyar daki na aisha don shi daki manzala akwai abu matattakar da ake hawa kaɗan wajen da yake hutawa kamar yadda a shi zai zo eh. a babu laifi amma don me zaka nemi izinin nan wurin dai ba in ba ba in kana da tiraka ya sanduta baka ko ko ko shayi ai ba na su ku ji tsoron Allah ne an yadda mun yadda a bibita ko kai maka amma kaga wajen jinya nan sa masa ruwa duk iyalin su suka kaga can ba tirakan ne to amma yanzu da kawo da tiraka kaga yara ba shigo maka ba so ko yana da haƙƙi zai taimaka amma lokacin kaga ita nan nashi lokacin da aka zo dakin ta bayan da a samu kuka yara a tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yara su wahabi tunda bata da kowa nan tana san tana masa hidima amma lokacin da kana da tiraka ka ga duk mata kowa tana gidanta suna da hakki su yi musharaka don koyaushe mutuwa zai iya zuwa mata kuma ita ma ta tashi hankali na gan cewa mijin ya mutu an wata ita ba ta kusan an wasa da shi daga nan ta fara bakin ciki kenan kar su yi musharaka shi ma tana abin da yanzu mai kake da shi a yaje ka mace ne mijinta mijinta ko ko mawakaci ne tana son mijinta tana jin zafi a hana ta tafsar mijinta ko mawakaci ne mu muke da soyayya koyi da zahiri amma mace soyayyanta daya ne namiji ke da soyayya zai yana zama da matarsa a mayagin wata waje shi raba soyayya amma ita mace tana son ka tana son ka ce na bata zabawa kai ne kai ne ko ma kace tana son ka manga ka kare da ke za ka bi lahira to kai ne munafiki kana da soyayya ta ready ku na waje ko ko ko ka aure wajen ka zo ka ce ko yayi soyayya daidai suke ka kin kire kake bayan da zama soyayya zama daidai to ita ta riga ta so ka shi kenan shi dan tafi kaga ka fice ta hmm? yake cewa akhbarani ubaidillah an aisha ta qalat qadira ja'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس أي من a muna maimaita wannan an ba da kama makamu abadan wala kuntu ara annahu lan yakuma ahadun makamu illa tasha amanna bihi tana nashi tana faɗa ne to biya mutane amma alhamdulillah da haka na da na ba samu wannan ba faratu an ya abila karkatowa na adila ba adalci ba na nan an ya adila manzan lai karkato ibari abubakar sa umar wannan ba nan zari kala sun sallar su an ajiyaka mana aji sun da wanda suka wuce shidon ta ki na a abdullahi bin yusuf a dasa kala a ibn hajji an abdulrahman bin kasim an ajiyuka an aisha ta rabbi da lau an kala mata na biyu sun lalace sallam an laifi ka biro maza na hakin wa za kin na ki, ita duniya. ina cikin kansa yana nan zukan shi ne nan daidai nan kaina kansa na na haɓa nan daidai nan da kuma nan wuya na haka na yi masa haka na rike shi haka an ya karbo rasa hanka shi ne nan wuraren kuma zakna haka na laki shi haka fala akra shiddat maut li ahadi abadan ba da nabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha ta ce daga yau ba zan ki sananin mutuwa ko yaya mutum ya mutu komai sananin rashin lafiyansa da na gani kafin mutuwa manzala na gani mutum da ya mutu da sananin mutuwa na gani ka dan wuta ne amma da na gani wahalan da manzala ya sha sananin mutuwa ba shi na alama shiga wuta ba shi sa fala akraha shiddatul maut ba na ki yanzu bin sananin mauti li ahadi abadan ba da nabi shi dai masa fata amma ba ba to da kun siffa wajen da na aisha ta ga mutum ya mutu da wahala suna gan cewa Allah ne baya to shi sha nan kuma daban ne ta ce wahalan da manzo Allah sha kafin karburai sa Allah kawai da ya nuna wannan wahalan da manzo Allah ya sha saboda mutuwa kifiya mutuwa akwai alamomi da suke nuna cewa mutum Allah ya yarda shi musamman lokacin da mutuwa ya zo kafin annansa yana masa haka ina dauka annansa ina yin haka ina dauka annansa ina haka akwai alamomi daban-daban ko sai yana zuwa nan da alamomi nuna cewa Allah ya yarda da shi to amma sanani kuma bai nuna cewa sanani ga mu ya tashi fada nan tashi fada nan tashi fada nan za ce ko kaza Allah ya kama shi daga nan musamman ba haushi Allah ya kama shi daga nan wannan lokacin zafi ne ko kayan ka kaji ka yi mamanci wani kajin kayan kashi nan ka bar shi kaga ya mutu in ka wani kuma shi tsalle ta tsalle ta tsalle har zai mutu kaifiyar mutuwa ne yanda yake zama mutu to na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ku sani Allah ya dauki wannan wahala dan adam guda biya don manzo Allah haka Allah ya so kuma shi manzo Allah da kansa ya fara rashin sa mutum biyu aka dora masa nasa kwaya daya haka Allah ya tsara masa dan shi tafi da shi a sa haka yake ta fama rashin lafiya حدثني إسحاق أخبرني بشير ابن شعيب ابن أبي حمزة حدثني أبي عن زهري قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك أنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم shine yana daga cikin da aka karbo tuban su tiba an karbo tuba kar ku ce zagi anna abdullahi ibn abbas akhbarahu shi ka'ab ina daga cikin mutane uku da Allah ya karbo tuban su da hilal da sauransu anna abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas ya ba shi ka abu labari akhbaru anna aliya ibn abi talib radiyallahu anhu kharaja min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi alayhi tufiya fi sahabai suna zaune a waje sai na li lokacin an hana shiga wajen manzala saboda kara wahala da shi sai na li ina wajen manzala shi ya fito da ya fito rashin lafiyan da manzala Allah zai karbo ransa fa qala nasu to mutanen da suke zaune a cikin su akwai ibn abbas shi mutane suka ce ya aba Hassan kai baban Hassan saboda shine dan babban babban dansa hasan kaifa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jiki manzan la ya waye gari fa qala asba bihamdillah bari'an yanzu ya waye gari jikinsa kubcicce ya samu soki fa akhadha bi yadi abbas ibn abu talib shi abbas ya rike annu ali abbas shine fa'ili fa akhadha abbas bi yadihi abbas shi ya rike annu ali fakara lahu shi ya gashi shi ya ci da shi ya ci da ali anta wallahi ba da salatin abdul asa bayan kwana uku zaka zama bawa ne wani zai umarce ka kuna gane karatun kuwa zaka zama ba ne na ce Abdul asa sandan ka rike shi ba yadda kagin dama zaka yi da shi ba ya ce zaka zama sanda ka zama bawa wani bayan kwana uku shi da aka yi da kai to sauran kuma za manzan bar duniya kuma wai in yi wallahi me dalilin da ke fada duba yake ni ko ne to zai fada wai in yi wallahi la ara rasul sallallahu alaihi wasallam sofa yatawaffa min wajhi hada ni abbas ni da iya gani na manzan laibar zai tashi ba Allah zai karbo ransa abbas yake fada wannan inni wallahi la ara rasulullah sasofa yi tawaffa min waje haza zai bar duniya cikin wannan me yasa dubayi ne ya ce inni la arifu wujuhan bani abd mutalib inda al-maut ya ce na saba gani danginmu in dai sun yi rashin lafiya akwai fuskansu in dai mai warke wannan in kan gane saboda daidaiwa da su mm. in dai bani hashin ya yi rashin lafiya akwai fuskansa na ga fuskan da rashin lafiya to ba zai tashi ba saba mun saba ne ba zance duba ba ne yau da gobe yake mu bani bani hashim da bani mustalif saboda yau da gobe rashin lafiya na ga fuskan su shi in gano cewa wannan zai tashi saboda wanda suke tashi fuskan su ba yake ba amma fuska manzala ne na gan shi wannan cutar ba zai tashi ba tunanin sa ne kuma Allah ya yi haka inni la'arif wujuh bani abdul muttalib inda al to shi ba kun gane zancen saura kwana nawa ku ji yanzu a nan za ku gane kiryar shi'a ku rike kalma nan shi'a ba su yace izhabu bina tun dali shi ne manzan ya fi so abbas faffanta ne sa manzan ne ya dangi manzan ko shekara da ko shekara biyu ne a tarihi to amma ba shi da fada a wajen manzo Allah kamar Ali sha ba su yace izhabina ila rasul sallallahu alaihi wasallam ka tafi da mu wajen manzo Allah fala nas'alannahu fi man hadha al-amr mu je mu tambaye shi bayan sa wa zai jibinta al'amar kuna gane zancen in kana fina allimna zalik mun gano to shikenan mu ne daga mutuwa mu ne wa in kana fi gairina alimnahu da wani su na shi mu amfura fa ausa bina shi ba mu wasiti abinda in dai ba mu bane zai bar wasiti a kana fa qala ali ali yake inna wallahi lan nas'alha ba zan tambaye shi ba ba zan tambaye manzo Allah mun tambaye shi la'alla fa mana'anaha ya hana mu la yutina hannas ba da shi kenan in manzo Allah ya mana shuru ko bai ba mu ba to ba wanda zai warware mu kuma shikenan wa inni wallahi la asahalu ala rasul sallallahu ba zan tambaye shi ba dan ali ya san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama da sun tafi abin da zai faru kenan don manzo Allah lahira na gaban sa a ja tambaye shi wannan kalman da zai fada wani zai hana shi to ina gari hum inda akwai gari hum nan don mene abbas ba zai tuna ba don mene ali ba zai ce ba ai an gama mana kaura ce sarrafa na uku da ke ba tambaya to amma waɗannan mutanen ba ruwan da qur'an ba ruwan da hadisi ne shi abin da suka gani to amma da mutum da mumini mai hankali yanzu ka nuna yaran mai yan shiya nan shi ce ba su yarda da buhari mu ba ya akwai yaran da ya zo an ce yana nan duba mai ke yanzu lokacin ya zo na koya masa kulun maram lokacin zuwa shi shi an ce ba sai ba shi daga baya ya zo da dalili da rikodin sa zai yi munakashar ne irin waɗannan abuwa ne ke wa ya ce wai eh bada mai ina cikin buhari ne bada ce bada cewa an lai sun da daga baya abu ya shi shi ko na ji shi a cikin kalmar bada wani kalma ya doko su abu huraira da ya ce abu ya ce ilimin shi na jihu a kunsa sa nake jin ni ban taba yarda shi an ce shiga kano na gira ba shi wani yaro kuma ga shi nake koya masa karatu fiye da shekara biyu shekara uku ban taba san dan shi ya bani shi ke fito da hasaransa yanzu ya tafi iran ya dawo a talauci yana duba ina nan yana duba sun kore shi a can komai ina nan yana duba farko iran ba su dauke su komai ba dan Allah dan girman ladisi na nan ka duba sanadin fa sai na ne ce wallahi mun tambaye shi ya hana mun hana kuma wallahi ba zan tambaye shi ba ina abbas ina kuma sai sinna ne gajiruhum ina ina wannan magana yake har izo ya ce a ji a tambaya kaji ne yace inna wallahi la in sa'alnaha ha ya kuma mulkin kenan mun tambayi manzo Allah fa mana'ana ha la yutina ha nasu badaw in hana mu ya hannu kenan wa in yi wallahi la as'alu ha rasul ni kuma ko ba zai hana ni ma ni ba zan karbi manzala wannan sha'ani ba ba zan yi ba yace ba zan yi ba ba zan yi ba kuma hadisi ya tabbata can a wajen a littafi eh, maratin nan sha'abi yace falamma da nabi sallallahu alaihi wasallam kana abbas abbas yace li ali yace da ali ka ubayi baka yubayi na bayan manzan da ya mutu sha abbas yace da ali ni ka nuka maka mubaya ina maka mubaya kowa zai maka mubaya ali yace ba zai ba yace ba zai ba kuma da yi haka zai wallahi da su ya ce ali bi kanu a ban jama'i masa da an gama amma ya ci ba zai yi ba don ali ya tsin ko soya gabansa kuma bai mulki na damuwarsa ba shi abin da ya ji zafi abin don me yana kula da manzan a je a yi wani mubaya bai sani ba wannan daidai yake shi na bakar kuma kuka yake masa yake masa bayani yake ga dalilin da ya faru kuma ba malaiku ba ne sinna ni na da wannan magana wannan abu ya damu na Fatima hannu na Fatima ta bar duniya kamar yadda karfi ke gaba na Fatima tunda ita mace ne bata sani ba ya za a yi ma al'amara ana koyar da manzo Allah kwana uku ba litinin talata laraba aka birne shi tsakanin magabin shi ya za a yi ana wani mubaya manzo Allah na kwance mace da kan lokacin Abbas ya kira shi na ya ce ni kanunka ce ba zan yi ba amma saboda duk duniyar shi an ka gana zage zage to a kan wai an kwaci mulki wajen aji shi na kashin ba addini ku yi kokari ku da duba kasafin da da an tarjama shi ko da da da da da da ku da karanta duk yadda maganganun da ake faɗa wannan shi ne tashi hankalin da ake ciki mutum bai fahimci abu ba mutane sun mutu mutane sun yi rayuwa da manzala ga ake bukatar zalimai da kake da su a nan da irin zalunci Allah yake ma mutane abinci ma Amerika ta hana mu in ba Allah da ruwa yanzu ina annu Amerika dan hana mu ruwa sama yanzu shinkafa da dawa suke so su mayar da shi mai shi zaka ke ga duk duniya abinci ya tashi waɗannan firawunonin suke a gaban mai makon a jinin mu shi ka zo kana tada sahabi a cikin kabar ka ce gunki gunki kurisha ne ibadan ka doki wani abu ka dake cikin ka yi gini kana ta zagi sahabi wannan shi na jinin ka ba ci ba Allah da ya hake shi ya haddisu kuma lahira da Allah ba zaka abakar ba ba dan kai hukunci wanda zai hukunci yana tare da shi me yasa zaka dauki kaya ta ne kaga kun taba kai da yake wayo Allah nan dole ake dauka sa kun wani abu haka shi yi ana ashuran kenan ana kuka eh mutu ya malaman ba sa yi su malaman sun da suna da wayan shi sa amma jahilin duk za ga gini nan da gini nan malaman sun dauki waɗannan ma yana ringa haka na ce ba ku kure ki ga gem kafu ya tube ina haka wa oh. kwashe gemunsa ina shan taba oh. waya ke wannan ya ka shiga kafin yaran mu anan sun rasa abun sha koya musu hadari ne za su ji bam yadda ake an suna ja a girban ba kofa masallaci su a ja ta fitina nan bala'i ana zanga-zanga ana tutoci to wannan shi na jini riya a ji su ne suke ajiye in ka sa shi sallah iya ba wallahi sallah iya ba ku zai baka sosai in kana iya na kan ne yan shi suke sallah dai wannan jini ke sa shi gwamnati amma da jini siyasa duk abubakar abin da shi na bakar yayi in dai ba daidai ba ne to Allah ya fi ka sani yanzu ne na bai na tare da Allah ba duk abin da yi na daidai Allah ya kika sani ina tare da Allah to ni da kai ni na ma ciki ba na so mu je lahira Allah zai ce me yasa ba kuma ali difai ba an kwace limanci a Musa ba na so Allah zai mu wannan to amma Allah zai iya kwace mulki Abubakar da Umar ibali kafin Allah ya tambaye mu ne saban ba zai ya kwace ba su to shi bai yi ba ni da kai zamu zo mu yi shi Allah zai iya wannan e shi fahimtarsa cewa za abu halifan zai koma annu sahabai kamar su abakar shi ali saboda abbas ina da shi kafin karshe ya musulunta mm. shi na ga abu zama kamar gadon gidan ne a kalmar misali misali da kuma zuwa cikin wannan faɗa ne ya dace ne eh. ya ya ci kwana uku saboda shi kuma ya faɗa dila ya ce fuskan suna rashin lafiya faɗa ne ya dace ba wai zance abubuwa ba ne shi ya faɗa kuma dalili ya ce fuskan banin hasibu sun rashin lafiya haka nake jin mutuwa suke amma da ya yarda ali bai yarda da wannan abu ali bai yarda da wannan abubuwan ba shi ma goyi bayan sa za a mutum ba sai bai goyi baya ba kuma yace ba zan tambaye shi ba za ku bin kullum sai na da ba a bakar a shi na bas fada suke ta gonaki manzo Allah kama shi da suka ci kwarar juna baya da abin da ke fara ma babban sa ne kuma ba ike cewa haddasana sa'id ibn ufayl kar haddasan lay kuma kuma bani qala haddasani ukayl ibn abi shahab qala haddasani anas ibn malik radiyallahu anhu anna muslimina bayna bainahum salat eh? haka ne anna muslimina min yawm al ce musulmi suna cikin sannan su ranar litinin tun da manzana yana rashin lafiya bai samu fita ba min yawon litinin wa abu bakar yusalli lam abu bakar ne imam dan Allah da bai irin waɗannan abubuwan manzana yana na dire kuma shi yana dina ciki amma abu bakar ne imam lam yakja'uhum ila rasul sallallahu alaihi wasallam ba inda yazo musu baktata shi tun da manzana ya shigo ya bude fuska ya yayi labi kad kashafa sutura hujjar ta Aisha domin in ka ji masallaci manzo Allah kamar yadda ka masallaci haka yi a nan suke fuskanta suna fuskanta kudu ne to sahu haka yake daki na Aisha kuma haka yake kofar na Aisha daidai haka yake to suna cikin sahu shi yayi tsakanin daki na Aisha da masallacin kofa ne da ya yi labulin shi sahabai sun karkata suna kallon lokacin kuma shi ne awal mara da ya tashi a tsaye kaga can ma daga shi a kai to amma ranar da zai fi duniya tashi a tsaye yayi shi ya tashi a tsaye shi ya yi labulan sahabbai suka jin fuskan sa ina tsakkani to suna bakar ina koma baya shi za ne ina musu shara ka ina musu ki ku ci gaba ku ci gaba da sallah shi suke labulan ina komawa rana yana bayana shi ya mutu ya bar duniya a wannan lokaci shi ke cewa kad fasitra sitra ta aisha fa nazara ilayhi wa hum fi sufu alhal suna cikin sahu na sallah summa tabassama yaba. ya ji dadi sako ya riga ya iso shi manzo Allah ya murmushi ina dariya saboda sakon da ya sagin sahabbai suna sallah shi na baka shine limamu su ina farin ciki فنقص أبو بكر على أكبيه ليسيل الصف شينا بكر يقوم بايع دومي مازال الشجاع وظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة أبو بكر يا زتو مازال ذي بيصلي فقال أنس أنس يجي وهم مسلمون an yaftati nufi salati ya ce musulmi sun fito cikin hayyacin su har sallar su zai sun fitinu cikin sallar su ba sai ko raka nawa suke ba da sun bin manzana sallallahu alaihi wasallam zai shiga farhan don farin ciki sun manta ko cikin sallah suke farhan bi rasul sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilaihi shi Allah fa ashara ilaihi bi yadi rasul sallallahu an atimmu salatakum ku cigaba da sallah ku cigaba da sallah thumma dakhala hujra shi shiga hujran wa arha sitran shi saki lablas shi na abin da rannan aka yi to wannan rannan ina komawa ya zauna an gama sallah asuba shine Abdurrahman ya shigo kafin Abdurrahman ya shigo sai ina Bakar ya shigo da Abdurrahman ya shigo ina da aswaki shine lannan ina gama aswaki Allah ya karbo rayuwa annabi to wannan rannan amma wannan rannan ya tashi a tsaye kuma rannan ne yayi labure ina murmushi حدثني محمد بن عبيد حدثنا عيسى بن يوسف عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه أن أبا عمرو الزكوان مولى عائشة أخبره شي زكوان ina daga cikin وندا na na'isha ta yanta su kuma ana kira abu umar zakwan ina daga cikin wanda sallah tarawihi shi na na'isha ina ina ci gaba da sallah shi na shi ta tara mata a rage masallan tarawih wannan shi ke nuna cewa ana daukan qur'ani ana yi sallar zarawi shi na na'isha take jawo shi duk wallon da aka rufe ci ci gaba ma tara mata ana sallar tarawih ana aisha ta kana taqul inna min ni'amillah alayya na nashi ta ce yana da cikin nima Allah da zan ba dan ya dogar da shi gode ma Allah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baiti Allah ya karbo rai manzala dakina na wa fi yaumi ya dace da ranan da inda ana raba ranan ne rana ta ranan da rana na ne eh banda banda banda banda kewaye gida da ranan man da kewayewa wani wannan daki na ne zai dace rana na ne kuma daki na ne kuma bai ma dace da dakin wata ba daki na ne ranar litinin wa fi yau ne wa bai na sahari wa nahari kuma Allah ya karbi shi ina shingide a cikin wuya na da kirji na ina shingide a cikin sahari wa nahari wa annan Allah ya ce Allah kuma jama'a na riki wa rikihi inda mauci kuma na gode ma Allah Allah ya hada yawo da yawo sa kafin bar duniya na ce fiki fada wannan ne shi wani kafi tashi yanzu ina ce wata amniya ce saboda ga abin da take ya ce an ya hada abin nan mu inda mauti ya ce dahala alayya abdurrahman ya ce dan wani abdurrahman ya shiga wa biyadihi suwab akwai aswaki wa ana musnadatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala yana cikin gida gare ni fara aitu shi na ga manzala yanzuru ilai ina kalla abdurrahman lokacin ba iya magana an gama sallan kenan wa araftu annahu yuhibbu suwab shi na gano cewa yana so aswaki bin Masai Manza da sallallahu alaihi wasallam amma wannan lokacin ba iya yi maka wannan kusan cewa rashin lafiya zo maku yanda hakan lai sara mutum komai masai da ka kai hakan lai sara ma kowa gin nan wurin yuhimu suwa amma ba dama yi magana fa qultu shi na ce da shi a huzlak na nashi ta ce da manzana eh, in dauka maka fa ashar bi ra'sihi annam bai mangana ba ce eh am fatana awaltuhu fashtadda alaihi shi na karba shi na fashtadda alaihi wa kuto ulinuhu lokacin rashin lafiya sananta a gare shi shi na ce da shi wannan tsona masa zama laushi in baka fa share bi ra'si shi yayi fashtar da jumlatu mutaran ne ma'anan rashin lafiya kara sanani kuntu na nashi ya ce walayyinuhu lak in tona maka aswakin fa shara bi ra'sihi eh lokacin ba zai iya tona aswakin har goge baki da shi ba falayantuhu shi na sa na sa baki na na tauna wa baina yadihi raqwatu aw ulbatu to gaban mu akwai raqwatu akwai tsarka da yake akwai ruwa ciki gaban mu shine raqwatu aw ulbatu ko akwai shi babba ya shuku umar fiha umar yana shakka rakwatu ne ko ulbatu ne fiha a cikin wannan rakuwan ko ulban ma akwai ruwa ciki ina fata kuna gane zancen ina gaban na nasha da manzala sallallahu alaihi wasallam ja'ala yadkhul yadihi manzala yana shiga da annu a cikin wannan rakuwan ko rakuwan fi ma a cikin ruwan yamsa bihi ma wajahu ya ta annansa shi shafi fuskan sai wannan ruwan da safe kuma ke nafa ya kuli na cewa la ilaha illallah manzo Allah yake ce ba wani Allah da ya cancanta bota masa innal mauti sakarat mutuwa zafi na gare shi tun da lokacin ba kowa ita na yasha bata san me ake cewa ba ashe mutuwa ne kusa summa nasaba yadahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa annansa haka nasaba yadahu fajjala ya kuri ina cewa fi rafiqil a'la a cikin rundunar jama'a na a cikin sama hatta kubida shi an karbi ran sani ban sai ma wa yadda yadahu shi na ga annun ya karkato haka Allah ya samu gan shi ranar tashi Allah ya samu gan shi Allah ya samu rabu mu gan shi ranar tashi Allah ya hada mu da shi Allah ya saka masa yake cewa hadathana Ismail hadathana Sulaiman ibn Bilal حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرض الذي مات فيه إنا تنبيه إنا تنبيه rashin lafiyan da Allah ya karbi rayarsa ya kula ina cewa ai ana aina ana gadan ina kewa gidan matansa manan kowane daki ke kwana ya fito dakin wannan shi ce ina ne gobe ina nake ana gadan yuridu yawma aisha ina so ya gane ranan idace da nan aisha in huta da guri daya fa azinna lahu azwaju shi matansa suka yadda masa ya kunu haisu ya sha izabi dakin da yake so jinyansa fa kana fi baiti aisha ta hatta mata indaha to she da wama dakin na aisha hala ya karbu ranta arayinsa kala ta aisha na aisha ta ce fa mata fi yawmin ladhi kana yaduru alayya fihi fi baiti shi Allah ya karfa mata fi yawmin ladhi kana yaduru alayya ranan da ya kewaye rana ta ne shi Allah ban ya karbi ransa fi baiti a dakina fa bada Allah shi Allah ya karbi ransa wa inna ra'sahu la baina nahri wa sahri kansa ina cikin kirjina da wuyana wa khala tarikahu wa Allah ya kaddara yawunsa da yawuna sun hadu kafin Allah ya karbi ransa kuma kala ta ce dakhala abdurrahman bayan ta koro wannan magana tana faɗa dalilin da Allah hada yawo dakhala abdurrahman bin abi bakar wa ma'ahu siwa akwai aswaki yastannu bihi ina yin aswaki da shi fa nazara ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya duba aswaki ma ne yana so fa kuntu lahu shi nace da shi a fini hadha suwa ya abdurrahman abdurrahman ka bani wannan aswaki Fatanihi sha shi abdurrahman ya bani fakamattuhu shi na yanke shi da akorina kuma madabtu shi na tauna shi fa taituhu rasulullah shi na ba manzo Allah fastanna bihi shi yayi aswaki da shi anan na Allah ya hada ni yawuna da yawun nasa wa huwa musnadun ila sadri alhari ina jinjina a kirjina sha mai karburansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hadathana Suleiman bin Kharb حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن عن ابن أبي مليكة عن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين السهر ونحر من ذا لأن يكبرينسا أداكينا أولي نرانا ناني kuma alhari ina cikin kirji na nahari shine nan da nahari shine nan nahari shi sa Allah yake cewa fasalli ne da bi ka mene ne eh nan na ji abin da na daya daga cikin mu in ba da lafiya to bi du'a'ihi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da lafiya daya daga cikin mu ko mu mata mu shi in ba mu lafiya daya yana dauka abin wani eh ko abu farki ko a abu nasa a shafa ciki da su shine take cewa kanat ihdana tu'awwiduhu bi du'a'ihi ya rishin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu matan na dare daga cikin shin doki annansa mu yi masa kul azu bayan fakin da yana iza mari dan daya rashin lafiya fa zahabtu u'awwiduhu shi na je na masa wannan na masa wannan addu'a fara fara sau ila sama shi na ga ya daga annansa ya daga kansa zuwa sama kala shi ce fi rafiq la'ala fi rafiq la'ala jama'an rundunan jama'a na sama daukaka na sama abin da ajannan da ke sama wajen Allah na umar abdurrahman to an gama kenan shaki fada dalili wannan su ne gaba kafin na abin nan umar abdurrahman kar bai tarcibi ake yi ba a ya riga fada abin da ya faru shi na fada kafin faruwan ga abin da abdurrahman ya yi umar abdurrahman kafin je rafi ka har lai karbu mai sa abdurrahman bin abi bakar wa fi jarida aswakin shine tanka kadabino ne rakban wanda ya kasance danye ne fa nazara ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa zanantu anna lahu biha haja shi na fahimta cewa manzala yana da bukata aswaki fa khattuha shi na rike na dauko masa fa madartuha ra'saha shi na tauna kan abin nan aswaki na yanke wa nafattuha shi na kankare shi na na wanke shi na fatuha na kankara abin da yake ce fa fatuha ilaihi na bashi fastanna biha ka ahsan ma kana mustanna she kyauta ta goge bakin sa fiye da na lokaci da ya wuce suma na walniha she bani sauran abin da ya mika fasakata yaduhu shi na ga annu ya fada aw sakata mi yadi shi na ga annu ya karfito shi an lai karburen sa fa jama'a Allah baini riki wa rikihi fi akhir yawmi min duniya dunya sa na karshe na duniya Allah hada wuna da shi wa awwal yawmin akhira ranan farko su na kiyama Allah hada wuna da sa to na ga a duniya na wanda Allah ya ba irin matsayin da ake ai mutum ko bashi da karai zai ankura akwai wanda Allah ya bashi wannan daman kamar na na Allah ya karbo duk abin da ake yi ta take ba labar ba kowa ku bar wakokin da yawanci yan bida su yi cewa la ilaha illallah ba dama duk wadannan wakokin kiryan bazan da aka yi shi aka san gana wannan shi na hakikanin inda abin da ya faru ita kaɗai ne ta gana mu kuma ga lokacin tana shekara goma sha takwas a zo ana fada mun garin ba Allah zai lahira ai Allah ya kai mana ba za su yi a dama ita ya gyanci ike cewa haddasa Yahya ya haye ibn bukayar haddasa na lais a na fil ibn shahab kala akbara ne abu ana aisha ta akbar ana ababakar radiyallahu anhu akbar ala farsi bayan manzo Allah ya bar duniya shi na baka na wani wuri daban shi ya fuskanta ga dangare yana zuwa yana kan doki min maskanihi garin gidan da yake bin nushi ina wani gwana kira nushi hatta lokacin labara ya zo masa manzo Allah ya bar duniya lokacin wadha hatta nazara ya shiga fa dakhala masjid shaykh ya masallacin fa lam yukallimu an-nas bai ce kowa komai ba hatta dakhala la aisha shi ya je wajen aisha lokacin kofa na aisha tana fuskantar mutane suna zama masallaci manzali da na aisha suna cikin daki mutuwar ya zo shi na mor ya zaro takobi ya hau min bar manzali yana zaune ya ce da mutane duk wanda ya ce manzali ya mutu shi na share kansa shi ya rikice fatayammama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya nufi wajen manzan Allah kati fatayammam ya ma manzala tayammam fatayammam ya nufi da ya shigo kawai shi ya nufi a gonsa gaci ta tayammum ka ya ce ya ma manzo Allah tayammum wa huwa mugashsha hibratun manzo Allah an rufe shi da nashi ya riga rufe shi da hibratun da wani zani wanda hibratun yaman ne na wanda aka saga shi a yaman fa kashafa an waje shi shi ya yi fuskansa summa akabba alai shi ya fado a kansa haka akabu ma na ya rufe shi haka faqabbalahu ya kumbace shi abubakar shi ya kuka abubakar kenan sun makara shi ce bi abi anta wa ummi na fansa da iyaye na guda biyu wallahi la yajma Allah alayka mautatain mutuwa da bai sake zuwa maka ba wannan mutuwa Allah ya kaddara ma bani adam ne kuma an ka tafi kenan shi kenan abin da yake gaban ka shi ni'ima Allah shi a jannansa ya ce بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين mutuwa biyu ba zai sake samu ka amma mautatul kuki ba alai wanda Allah ya rubuta maka kowane bani adam zai same shi fakan muta kare ka mutu shikenan magana ta kare kai da mutuwa kuma babu ita to ku duba wannan matsayin na Aisha da sai na bakar dan Allah waɗannan mutane biyu a kowanne ki kusa da manzo Allah kamar waɗannan bayan Allah makaddara koyin da Allah ke son manzo Allah ne waɗannan hidiman da bayan Allah suka ma manzo Allah da wannan takarubin da Allah suke da mafi tsowa mutum bani adam manzo Allah ba wanda Allah ya hace mutum a ban kasa wanda yake fi so kamar manzo Allah to duk a doki waɗannan mutanen guda biyu na na Aisha da babansa a ce wai Allah bai samu wanda zai kula annabi sa ba ce waɗannan mutane ai kaga ka ce Allah ka ce annabi a ce wannan sakan da ake lokacin haɗarin da ake ciki na mutuwa da rayuwarsa da gawansa baki da ya faɗo an waɗannan da wanda Allah baya so su kaga ba karmi sharri ba aka ma addinin Allah ba karmi sharri aka ma manzo Allah ba ba karmi aka ma kuma manzo Allah ba ma za a fita ke ba قال الزهري وانا معلقا خير لا يوم وحدثنا ابو سلمة نبت كنا غاني نعم انا اتفيا كان وانت انا عبد الرحمن بن عباس انا ابا بكر خرج وعمر بن الخطاب من ذا سيدنا بكر ده يفتو وجن ابو بكر وانا ديش داني يفتو وجن من ذا صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب بان ياي وانا يفتو يفتو داكن ناشا مسلاتي a cike yake wa Umar bin Khattab yukallimu umar yana ma mutane magana yake cewa fakala ajlis ya umar shi na bakar ya ce ya umar ka zauna fa abba umar an yajlis umar ya ki ina nan ya zara ta kudu duk munafikin da ya ce manzala ya mutu zara ta kudu kuma kuwa sit ba wanda zai yi magana fa akbara nas ilai shi mutanen da suka gina abubakar ya shiga shi suka wasar da umar suka kyale shi suka zo ya abubakar dun ko yana sai jin yaki ciki ne wa taraku umar sai suka bar umar fakar abubakar shi abubakar ce amma ba amma baya ma baya gode ma Allah man kana minkum ya abu muhammadan sallallahu alaihi wasallam a cikin ku wanda yake da mai ke bota ma manzo Allah ne fa inna muhammadan kad mat hakika Allah karbo gaisa wanda ne kalmar tauhidin farko da mutane shiga tete sa wa man kana minkum ya abdullah amma duk wanda yake bauta ma Allah fa inna la hayya la yamut ina na a raye qala Allah ta'ala ya ce kuma dalilin sai na faɗa Allah ya ce wa ma Muhammad ila rasul manzo Allah bai kasance shi dai manzo ne ba shine Allah ba kad khalat min qabli rusul manzanni sun ci gaba ba kafin shi afa in mata au kutla to Allah ya ce ko ya mutu kwan kashe shi dai in kuka koma bayan dindin yanku Allah Ubangiji zai saka wa kowa na fata zuwa har karshe aya inda ba a ja nan ki ba wa kara shi ke wallahi Umar ya ce kara wallahi la ka annan nas lam alamu. a rawi ki fada wannan wa kara shi rawi ki cewa wa kara wallahi la ka annan nas lam ya'lamu anna Allah anzara hadhihi aya hatta talaha Abubakar kowa ya manta aya shida Abubakar ya karanta fatalaka an-nas minhu ina karantawa shi jama'a suke karanta duka ko karanta yau, kullum fama asma bashar minan nas ba wani mutum da yake masallaci ila ya tuluha shi ko yana karanta wannan aya fa akhbarani sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib yake cewa anna umar kan shomar ya ce, wallahi ma huwa illa an sami to babakar salaha ni dai ban taba tuna ayan ba shi da abubakar karanta fa'akibtu hatta bina an karci abin da ya ta karanta hatta ma kullu ni rajlaya na bin kafafuwa na ba za su rike ni ba wa hatta hawaitu la arshi na fada yace kafafuwa na ba za su iya rike ni ba da yanda na tabbatar manzo Allah da duniya yace duk an zuwa na fada ya mutu ya yadda ba kuma ban san me ina nake ba amma lokacin da ya ja aya da hankali ne komo na tabbatar ba wani zanni mutuwa yayi ban san lokacin na fada kasa ba yace ban san lokacin na fara ba ba musiba da yake wannan ranar ba musiba a duniya na safe sun rasa wannan safen bai kyau ba a duniya ce ana bi sallar alaihi ta ce manzan da ya mutu kenan shi ya ajiye takubinsa shi kuma ya fada a sume wannan safen ba za manta shi ba har tashin kiyama wannan safen mummunan safe ne yace hadathana abdullah ibn abi shayba hadathana yahya ibn sa'id an sufyan an musa ibn abi aisha ana ubaydillah ibn abdullah ibn utba ana aisha radiyallahu anhu wa ibn abbas radiyallahu anhu anhu ana babaka radiyallahu qabbala nabi ya summaci manzana ba da mauci bayan ya bar duniya saboda soyayyan da ke tsakanin su ban kwanan da yake so حدثنا علي علي بن المديني كنا حدثنا يحيى وزاد قال قالت عائشة لددناه في مرض في مرضه متجبكم نعم لددناه في مرضه فجاء يشير إلينا ألا تلدني أقوي وني gari daga wani ganye na hindiya ana hada shi da mai to lokacin mutanen larabawa ba su da magunguna shi abin da aka so da kasa hindiya wannan maganin ana kila lobby daga kasa hindiya ke kawo ice ne a nuka shi haka a hada shi da mai to sha mutum ba shi lafiya ne yana da rashin lafiya na kumburin ciki ne ko wani abu kashin bayan sha doki wannan fa'ar bakinsa nan sha tura shi kama taban da ake sha kun san taba garin taba na ba taba na wuta ba kuli eh kulli ake cewa taban gari dai taban gari dai kulli ake cewa a ah, ya ce kulle ita kulli da yake cewa na kunko ne kulle ina yadda kulle shi ne na ce dai amma sai mu ji wannan kullen nan shi ma nan to yawan banki da kulli na koko a shahid to shi manzala abin da ya tsere duniyan nan a ji wani abu a jikinsa zanta baya so abadan jikinsa makanshi yake to lokacin da yake cikin wannan rashin lafiyan ina cikin wannan halin ba iya magana shi matansa suka mata suka kulla wannan abun da wannan mai suka bude bakinsa da kirfi baya so aka saka masa don suna sai samu soki ya ki saka sun ce mara lafiya da kin magani ka lura kai Allah da iko yake duba manzo Allah ba sai manzo Allah Allah zai ya dauki kayan sai tafi da shi amma saboda rayuwa haka ne kaddara matar da ba ta sai bar duniya sun dauki wannan kulli suka sa masa da karfi ina nuna baya so ana saka masa yaya sun ce ai rashin lafiya baya so wannan aka sa masa nan jibi ku ji karatu ike cewa kala ta aisha wannan duk hadisi na da alaka da wancan hadisi sau guda da ya rarraba su da dadnahu fi maradi mun kulla mun sa masa bakin ladin ma'ana mun sa wannan maganin an saka shaki kira ladna mun kulla mun sa cikin mai mun sa bakin sa fa ja'ala ilaina ba iya magana an la ludduni yace ka ku samu ka ku samu fa kunna karahiyatun maridan lidawa idan da ku sa masa mara lafiya da kin magani ne ku tura masa ina cewa ka ku samu ana ta tura masa daga an saka masa nan ya zai ta duba da wannan abin an kulla shi har sa jita nan falamma afaq yayin da zafin ya tafi kala yace alam anhaakum an tarbiyi ban hana ku ba Cewa kar ku samu ba kulna karahiyatul marid dawa nace manzo Allah kai mun ga mara lafiya da ki magani ne fakara yake to ni akwai addu'a da zan ku la buka ahad fi baiti illa ludda insha Allah ku kuma shan sa muku ba magani da take kuma dan ni ba na so ko samu da kai cikin ku ba wanda ko wurin rashin lafiya ko wanda magani ba shi za a saka masa shan sa masa abin da ya gaya masu kenan ya ce ni kuma zan maku addu'a insha Allah shan sa haka aka yi da lazar tana na da ta bata mutu baki ta kulla mata baki ta kulla mata baki sai da aka masu duka ke manzala ce sakamako dai abin da ya bana so kun yi mu sha saka maka kuma <laughs> wa ana anzur illa abbas ya ce ina kallo kuna sura mu abbas ne bai yi ba to shi dai bai zai same shi ba amma kun duka ku bai sai na ali da waye duk wanda ya saka ni shayi masa fa innahu lam yashhadukum abbas bai shaida ba bai sa ci a ciki ba amma duk mutanen gida to anan la yabka ahad fi baiti su ai ahad baiti ne su ai ke magana to ka ahad baiti nan to kun ga karatu shi da wani bayan sa shi abadu ma ba an a'a ba wai ba ambaci shi ba ne sai musharaka ai shi salaman salaman ne matan da suka yi wannan abu da su shi na suka sa masa to lokacin da ake sa masa wannan shi na abbas bayana. shi ce lam ya sha ku ko yana na ba amma bai sha ba bai sha baki ba shi ce ku da kuka masa kuka sa cikin ku babban da ba zai mutu ba shi an sa masa shi kuma kowanne cutar yake damusa ko dokon wani magani daga Hindiya, a za a kulla kuna ciki a kullan baki na kallon na cika ku yi kuna yi to kullum ku shayi haka aka yi kuma umu tana kuna na a cikin su ne tana nan tana fama da rashin lafiya na ta tura mata baki kuma ba ta so a'a rashin lafiya ya ce wannan hukuba na Allah zai muku ya ce to fa ina lam yashhadu rawai ibn zina zinad insha ana bi ana aishata rajala daidai da wannan shi da aka aka yi haka na. mana mana. Hmm. ya sa hadisin mashanta ce dubai da yake ishara ya nuna ce kar ku yi kar ku yi aka yi barandana ka zo ka doke magana sa ganga shi abin da ya tsara manzana kai kaza tsab ba so su kuma wani cuta lokacin kamar yadda ake kawo wani ana ce maganin basir, maganin waye daga hijiya ake kawowa an ce wannan cuta ne an dai wannan garin an loko a hada shi da mai a kulla sha bude ba a soka na jefe lokacin ana kuka masa baya su ina kallon su yace ko ku ina nuna da sun ce a saka kuma daga baya ma ce ci bana nan ba ku sun ce kai manzo na ka da mun ga kin magani kake su mutum da iyalai sami zaka yi kin magani ne mara lafiyar kin magani yace to ba ne ni ya zan ce da ku sha saka muku kuma wadannan mutane ka zuka ka shiga tsakaninsu ka zo ka shiga tsakaninsu akwai wanda yake so manzo Allah ya rayu kuma mata duba matan sa nan kai ka zo ka shiga tsakanin su ha kawai eh, a jikin suna da sati mai zuwa Allah ya rara mu shi mu karanta sauran da kun a sati mai zuwa tun da jiya ba na nan masu binciken nan kowa ce da haɗu mu kira ofi ta biya sati mai zuwa wanda bai bayar ba na bukata ba na sun tattara abin da kuka rubuta ware kwamiti su bincika shi a sa a buga ko nake mangan hai wanda na ba su mutan da abubuwan na sun yi su na ba ta sun gane ina zuwa kwantar an gane su a shugabanni nike fada ana ina magana ma an yalle na na wani gane daban su a shugabanni Odebiya wani abu kuke? Gaza su da biya kai shugaban? To kai da zaka tare na neman takardar mu sati mu. Kai fa? Eh? Kun gaba eh, to zuwa eh na ga kun ba mashiriki ne ai na na ba shi ne saka zo ina nuna da ta amma kuma <laughs> wannan shi ta kuke gona da shi eh, sai ba ku san guwan da ba ku dauke takarda ku bashi bismillah ustaz malam ne malam san hadisi nan na baya na Ah. a ce wanka eh zabi na ba amma ba umarni a ciki inda ya wanka ya fi masa amma an bude maka duk an nan maka manzo na bace su je su yi wanka ba shi dai sun shi na aure na mana Eh. alquran fashtar da alai sai na dauka cewa kamar aswakin ya mai tauri saboda yana rashin lafiya a fashtar da alaihi shi cutar ya masa sanar da samu da mai bayani ba yace jumla ce mu'tarat ba fashtar da alaihi wannan aswaki ya masa karfi ba ba ma ba shi ba lokaci saboda zancen na gaba to yace me sai sai qultu eh jumla ce mutara shi na aka ce jumla jumla ce mutara da shi ka hada karfin baya da karfin gaba kika gane karatu faistar da alaihi kaga alaihi zai kuma aiki ne aswaki wannan alaihi a gare shi faistar da marar da alaihi baya iya magana lokacin da zai iya ba jumla ce mutara amma shi ka hada san can sama da wanda za ka gani wannan kusa shi aka yana a ce jumla mutarar ma'ana ba mahalin sa bane ba mahalin sa bane to in ya kusa shi a cikin za ka iya fassara shi tunda ya asibi cewa shi na karba in kuma ka ce kalmata alai ai ba shi da alaka da asuwa fashtar da alai mai ina neman fa'i aswaki ne masa sanani fashtar da alai mai fa'in waye aswaki yana da rai ne har zai sananta masa ita yi saurin amma ai ba fashtar da ilaihi nan ba waya masa taushi dai ba wannan zai amfani da shi ba eh, ba wannan zai amfani da shi ba ana kan wannan mai wanka ko idan mutum ne zai mutunta a har zai wanka hmm. a lokacin za mu na masa ne a aikace da zai kuɗi a ce je je wanka a koya masa inda zai yi na irin shara zai yi wankan shara ne saboda ana so irin janaban da ya taba yi na kafirci shine zai yi wannan wanka shine hikima yin wannan wanka hmm. saboda ya janaba da yawa a kansa yi wankan janaban kwaya bayan ya fi wancan eh, amma arnin ya shigo musulunci da matansa kuma me suka yi auren wancan sun za tabbatar da auren ba za a ci auren wuri a sake daura aure ba sun shiga tabbatar da auren wancan ba sabo aure na fata kun gane kowane irin addini suka zo da matansa karka ce sake biya da sadaki a daura aure sabon auren su an mar da shi sabon aure su zama da iyalai su ko nama ali da aka ba sadaki a can ya wuce da addini da bayan to ina zuwa ka ce yaushe za a yi kenan sai yaushe za ku neme shi kenan kada ka karbu mu kai ne ka karbo abin nan ah, waye karbu mu alfa waye karbu mu abin da tanki na ana neman kudin tanki na